sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka wasu madina yau shekara dubu da dari hudu kenan da arba'in da uku daidai da ashirin da hudu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasan na arba'in da ɗaya a jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na koyar da tarbiyya da ladubba na musulunci littafin al'adabul mufrad na babban malamin musulunci wata a shekul imam abu abdullah muhammad bin ismail amirul mu'mini na fil wanda ya fi shahara da al'imamul bukhari allah ka ji ƙanshi da rahma idan har ba kumanta ba man kai ƙarshen babi na hamsin da biyar babin da ya tattauna a kan wasulcin da annabi ya bayani da jibril ya rika masa watan game da kula da haƙƙi na makoci har annabi ya ce jibrilu bai gushe ba yana ta min wasiya lallai ka kula da haƙƙin makoci ka tsarewa makoci haƙƙi har sai da na ɗauka in mutum ya rasu sanda za a yi rabon gadon shi ba za a raba ba sai makota sun zo za su shiga cikin 'ya'yan mutum da matan mutum wurin rabu a raba har da su su ma a basu. saboda irin girman haƙƙin da makoci ke da shi akan makocinsu muka manzan Allah kuma ya ce wanda biye imani da Allah da ran kiyama to riƙa kyautata a makocinsa abin nafi wanda duk bai yi imani da Allah da ran kiyama ba to dan bai kyautata a makoci ba dama ai bai imani da Allah ba ai bai imani da ran kiyama ba komai ko zai iya yi amma kun gane Allah ya tsare yau za mu tashi ne babi na hamsin da shida babu haƙƙin jari babin da zai magana a kan haƙƙin makoci akan makoci Allahu akbar hadisi na ɗari da uku an Muhammad bin Sa'adi an samo shi daga Muhammadu dan Sa'ad al-Ansari mutumin ƙasar siriya ne can sham Dimash ibn ma'in ya ce laisa bihi ba'asun gaskiya ba wata matsala tare da wannan bawan Allah ƙala muhammad ɗan sa'ad ya ce samitu aba ko zubayya alkalla'i ƙala naji aba wato rubayyatul kalla'i ya ce wannan abu zubayya dinnan asalafi alhimsi ya halarci hudubar da na umar ya yi a can aljariya mutum ne amintacce ya samo rika samo karatu da sharu dan haushab a an samo daga shahar ɗan haushab ya ce na shiga masallaci sai ga abu umama jalisun sai na zauna a gefas sai wani dattijo ya zo ana ce da shi abu zubaiya kaji ko ya ce watan abu zubaiya alkalla'i a salafi alhimsi shahida hudu bata umara بالجارية ثقة عن Hausha da حوشب Masjida na shiga masallaci ina ka laki galibi na annabi ake nufi ina shiga masallacin annabi faɗi za abu umama kawai sai na hangi abu umama talbahiri sahabi na annabi jalisun na hange shiga ya can zaune fajalas sai na je gefen shi ne na kusa da shi na zauna faja a shekun sai ga wani dattijan malami ko wani dattijo mai shekaru shi ma ya shigo masallacin yuqalu lahu abu zubayya ana ce da shi abu zubayya min afdali wata rajulun bisham yana daga cikin mafi falala da daraja na duk wani mutum da ka sani a nan ƙasar sham illa rajulan min sahaba sai dai in akwai mutum a garin a lokacin cikin sabai wa kanal amashu al-imam ya ce yace kanu la ya la bihi illa rajulan sahiba muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan bawan Allah Abu Zubayya watan tabi'ai ba sa gwada shi da wani ba sa kwatanta shi ba sa auna shi da wani sai dai in wannan mutumin sahabi ne na annabi amma an kai ba sahabi ba ne ba za a auna ka da shi ba Allahu akbar to ya ce ya samo daga abu zubayyar kalla'i ya ce sametu al-mikdad ibn al-aswad naji al-mikdad dan aswad ya kuli yana cewa sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashabahu an zina annabi ana zaune wata ran sai yake tambayar sahabbai ya ce wai me kuke gani ne game da zina ya kuka ɗauke ta me matsayin zina ne a idanuwanku ya kuke gani game da ita Allahu akbar malai ya ce azina idkhalu zakari sifar farjin ra'atin ta tahillu abin da ake ce ma zina mutum ya ɗau al'aurar shi ya sa a al'aurar ɗamace wanda bai halatta ka sa al'aurarka a cikin wannan ƙyamacin ba da haka mu gane cewa ita zina ba wai kwanciya da wata mace ba matakka ba ce kaɗai zina a ba wai wata abin da ake ciwo zina shine duk wanda ya kwanta da wata mace ba matan shi ba shi yake cewa zana ba haka bane ka ɗau al'aurar ka ka sa a al'aurar mace da bai halatta gare ka ba ai kaga wacce ta halatta gare ka ba matan ka bace kawai ka san shi Allah da yadda namiji biya bukatar sha'awarsa ba sai da ɗayan mace biyu kun gani shine wallazina hum li furujihim illa ala Au! ma malakat fa innahum ghayru malumina da aka habbaiwa inda ta kace mallakinka ta za a kwanta da ita shi sa a malin ya ce zina shine shigar da al'aura ta namiji a al'aura ya macen da bata halarta halatta shi ba wacce ka aura ya halatta ka kwanta da ita baiwa da ka mallaka ya halarta ka kwanta da ita mallaki ta hanyar siyowa kai ko kyauta aka baka ko gadanta kai kun gane ko yaƙi aka buga aka samu aka raba aka baka duk wannan watan ya halatta وكذا lilmar atin للمرأة ta لا min da wa'ihi to haka ka sani dan tsikarin mace da kuma ɗan shafa jikin mace wacce bata halatta mata haka ba wannan na daga abin da ke ja ta kai ga aizina kun gane ko walaisa huwa zinan amma shi tsakanin da Allah ba zina ba ne jama'a kun gane to sai dai annabi kuma ya ce zina ido kallo zinar baki magana zinar kunni ji zina hannu to sai kuma farji ya gaskata ya asalin ita babbar al'aura sai ta gaskata jama'a kun gani to na taɓa muku bayani a nan ita zina wato na daga cikin abin da ke ja masifa wala ta game al'umma kuma a rasa daga ina ta taso kuma wallahi bari ku je duk gidan da ake zima yau da kullum sai ta sa da ganin gidan ya su kwarkwaci za a ga filasta ya ɗaga ya tsage za a ga kwanan ya samu matsala in dai za a rika zina a gida sai kaga a ƙarshe haka gidan zai koma sai kaga har an wuce yayin irin wannan gidan amma tunda ana zina a cikin shi haka Allah zai mai shi saboda zina masifa ce tana jan fari jama'a kun gani babban abin da ke sa al'umma ta samu kanta a irin wannan matsalar ta harkar kidnapping wallahi asalin shi zinace zinace ana zina ne ana haihuwar ƴaƴa ta hanyar zina kun gani to duk inda ka ji wanda aka haife shi ta hanyar zina ya ci irin wannan wala za su tattare su je shiga abu sannan ita zina na gaya mu wallahi tana bin jini in dai mutum ya fara ta mazaiku ba ya bari in ko ka tuba ka ƙi bari wallahi matsalar ce ta bi jininka dan tana bin jini zina tana bin jini kuma dan Allah la kaddar Allah Allah sa cikin mu akwai mai zina a nan amma in har akwai wani mai zina da ka sani ya yi aure ya haihu don Allah ka tambaye shi ba a taba kama uban shi yana zina ba ba a taba kama uban shi a gidan karuwai ba to kuma bari ka gani cikin ƴaƴan shi su da matan su. sai ka ga duk wanda za a kama yana zina a unguwa idan ka kalle shi da kyau za ga uban shi ko wasu ai suna yi sannan ka jira ka ga shi wala za ga suna zina saboda matsala ce mai bin jini ko da ka ga mace kana son ta da aure ko dan yiriya maka so kwanta na aure kwanciyar aure da ita ba matarka ba wallahi in dai asali saman ka ba suna zina ba ba ma zai yi ba amma in dai ka to wanda ya kware fa da zina yanzu na in mace ba taɓa zuwa arewa ba tun da take duniya ba taɓa zuwa arewa ba yau dinnan in za ta shigo arewa a fakin da ita a tasha an ba ta adres za ta je gidan yan uwanta armiya lillahi lazi tana fitowa in mutum ya kware da zina bai fasanta ba ba taɓa zuwa arewa ba amma da ganta kawai zai mata magana sai ga ta ansa ina za ki je ya ce shi kenan sai ki gaba da fiya sai ce ya zo mu je kawai na san gidan Sai ce amma mu je kiran ci abinci shi kenan sai ta bi shi to uwarta mazinaciya ce ko ubanta mazinaci ne shi ma uwarsa mazinaciya ce ubanta mazinaci uban shi mazinaci ne sai da sun haɗu kawai sai da ci zinar sai kuma ya ɗauke ta kai ta inda za ta zo shi kenan sun ƙulla ndi tana da to wai kai ba za ka yi mamakin mazinaci ba kai yanzu ne kawai ka ga mace a titi ba ka santa ba ba ta san ka ba sai ka ga wai ta yaya ake yi har a kalli juna shi da ita har ya dan sabta fuska har sai murmushi da juna kawai sai ya dan matsaya mata magana kuma ce ta amsa ba ta san shi bai san ta ba kuma ya ce ta kuma ta bi shi kuma ya je abin da zai ta wai kai yanzu don Allah ba ka san ba ta bata san ka ba yanzu kawai ta biyo hanyar nan me za ka fara ce mata to ba ta dai san ka ba me za ka ce mata sai to wai ya za ka yi har bi ka bata ta san ka ba fa kai ma ba ka san ta ba wai har kuma ka kai mata magana kuma har ta ansa ta tsaya ta ji ka kuma wai har ka ce zo muje kuma ta bi ka bata ta san ka ba kai ma ba sanin ka kai kai ba hala tana da kanjamo hala ma aljanaki kun gane to me imani wallahi tallahi mamakin irin wannan abin da ke faruwa da wasu yake a ce mutum ne zama da mata aure kuma ya sani dan Allah wane irin yaya za a yi haske mata magana ta saurari ka tana fi da aure kuma ka sani kun gani amma wanda ɗabi'a shi ce zina yanzu in ya jima da sai da ya kawai ta oh, ka ji wannan malam bawan Allah to me ma ka ji ustazan nan wato shi ne masu yadda za a yi biki kai Allah watan za ka tusiya wa mazinaci kun gane za ka tausaya mazinaci wani ya zo ya ce ya rasulullah ni dai ko meye na musulunci na yadda zan tsari amma ni ina son ka muke na akan abu daya gaskiya ni ba zan iya barin zina ba amma zan yi musulunta sai aka inna la aika za aika za annabi ya ce a wurin ku ya zo ai wuri na ya zo ya ce zo ka ji matso ba dai zai ce matsalar ka ba eh ba matsala amma dai ni zan roƙe ka arziki ne ka gaya min gaskiya a tambayar da zan mata kana da mahaifiya ya ce za ka so ne je rika sanar da ita ce a haba manzan Allah ya ce to kana da mata ya ce to za ka so ne je yana sanar da ita ce a musan so ba to kana da kanwa ya ce eh. kana da yaya eh. za ka so a ce wannan zuwa yana sanar da su ya ce a a manzan Allah ni ba zan so ba kana da ya ce ina da ya za ka so ne rika zuwa yana zane da ke a ni ba zan so ba sai ya ce a to da kake so a halatta maka zuwa yanzu na ai wacce za ka yi da ita ai uwar wani ce ko matan wani ce ko yar wani ce ko kannuwar wani ce ko kuma yar wani ce su ma fa in za ka yi zina da nasu su ma ba za su jaɗi ba tun da kai ma ba za ka ji daɗi a yi da naka ya ce gaskiya ba zan ji daɗi ya ce kai gaskiya wannan magana haka ne ta ce manzo Allah ya ci na? roƙi Allah ya cire mun sha'awa da tunanin yin zina a rai annabi yana mai addu'a shi ke nan ma kun gani to babban haɗarin zina shine wanda zai je yi ta a san yake yin ta ba da imani wala ya zini zani hina ya zini wa huwa mu'min haka annabi ce mazinaci sanda zai yi zina baya yin ta yana da imani wallahi mutum baya iya zina sai an cire imani an aje a gefe to so nawa mutum yana cikin yin zina shi ya mutu ko wacce yake zina da ita ita ta mutu a nan zariya an yi haka wallahi na rantse da Allah na san mutumin da ya ɗau mace je na zina da ita ɗan cikin gari ne yana cikin zinar wallahi ta mutu kawai je ta langwaɗe yana cikin zinar da ita ba kawai kalle da ta ya ga ta juye ya tsirin ya juye ya jaye al'aurar shi ya girgiza ta ya girgiza ta duk abin da zai kawai ga tayara Azzakari shi na cikin farjinta mutum ba zai ji tsoron a ce to inda kai din ne ka mutum ba annabi ya ce annasu a suna alama matu alai duk irin abin da kake cikin yi ka mutu to kan haka a kiyama za a shi. kana cikin zina ka mutu wallahi kan haka za a tashi ka ga shi kana cikin zina ka mutu a nan zariya fa nan nan nan sulman mutu sun gwada an taɓa wani abu ana cikin sulma zamanin sulma ana zaune ana kallon fim da daddare har ɗaya da wani abu na dare aka tashi ashe wani da ke wurin cikin layi an zauna ashe ya mutu ana ta ihu shi yana nan ana kallo shi ya mutu ya riga ta ana gama silma ana ta hura usur ana ta pdp ana yi kawai wanda ya rike na kudin sai yau da ya ci kudin shi ba wani wani shi mutum kawai da ya tura sai ke bi gaba daya tim ya faɗi sai suka tuntsire dariya bacci ya bacci ka duka to ta mu je aka juya aka jinki ina ya riga ya tafi ya riga ya tafi dare ya yi ba motar da za a sa shi zuwa gidansu a tsakiyar vespa aka sa shi aka tafi da shi gidansu da shi ya mutu a ina aka ce a salma wata abinda mutane ba su ganewa shi ne wai kai sai in kana kwance baka da lafiya kake tunanin za ka mutu fakannin sahihin mata min gairi illa wa kan min saqinin ashahina min ad-dahr yanzu nan a wurin nan Allah ya kaddara ma wani lafiya shi lawa zo wala a wurin nan yanzu nan zai in Allah ya kaddara masa a wurin nan muna karatu haka ta faru ina kallon shi a lokacin daidai haka yake daidai na ƙeriyar ina kallo sanda ya tashi ya fita gab da a gama karatu zai je ya sake alwala gab da a gama karatu ya fita fa ya ɗebi ruwa lafiyar shi ya fita ya ɗebi ruwa ya tsuguna ya alula a wurin nan fa yana gama alula ce ɗan tsaya a wurin ya shiru yana zo miƙe wanda zai kawo sai ya tafi fahim sai faɗi duk ɗan waje muna cikin inna lillahi aka tafi gaba ɗaya kan shi aka juya shi aka juya shi shi da ya riga ya shiga wani yanayi ba sani ba mutuwa ya sai aka ɗauki shi sai aka yi shi can gaba aka aje sai aka ce a shi mai wako abin nan ne ya huta wallahi ba hutawa Allah ya ji kan sabiq da rahma wallahi mun gama karatu shi ya leko ya ce malam da Allah je ka gabawan Allah nan na ce menene ya ce a kare je ka gani shi kamun a kira sallar isha ina zuwa da na kalle shi sai na yi shuru sabi ya ce malam yaya sai na ɗaga hannun shi haka ne haka na saki sabi ya ce na mu gaskiya mala yakub ya rasu ya rasu malam ce ya rasu ya rasu malam na ce wallahi ya rasu amma a iya zuwa da shi asibiti nan a tabbatar mun gama sallah ana tunanin tafiya da shi asibiti sai ga wani nurse ne ko likita ɗan unguwan nan ya kace ce kuma ya dawo da kayan asibiti ce da Allah ya zo ya duba wani gashi gashi gashi yana zuwa ya duba ya duba ya ce gaskiya ya rasu hankalin kowa ya tashi daga kasuwa fa da kanshi ya taso ya taho nan shi ke nan fa ya rasu ya rasun kuma jama'a kun gani kai kana ganin wai kamar wai lafiya ko zaune lafiya shine zai sa wai kana iya sakin jiki ka saba ma Allah ai mutuwa bata matso ba ƙarya ne alamar mutuwa shine a dare a jikin mutum in dai kana da rai to ka shirya kawai a shiri koyaushe za a iya raba ka da shi karka kalli wai ai kana cikin matsanancin ciwo so nawa gawa ke jinya mara lafiya so ɗari nawa aka ga wannan gagawa ce ashe take jinyar wannan da lafiyarsa da rashin lafiya gawa ce take jinyar mara lafiya musamman lokacin kwalara sai ga mutum ya ji shi ne yake jinyar wannan kawai sai ka ji an ce shi ma ya kamu da ya kamu kamun awa biyu shi ya mutu wannan an riga an fara mai magani sai ya warke sai kuma ka ga ya tashi ya ci gaba da rayuwa ke ikon Allah ashe gawa ce ke jinyar mara lafiya so nawa aka ga wannan da ma kun gani to ka riƙa halartowa da ita zina kar ya zama sanda fa za ka mutum ke cikin yinta za a zari mai rai sanda aka zara ran dama ba imani a tare da ka yana jefi annabi ya ce wala ya zini zani shi ne ya shi ne ya yazni wa huwa mu'min mazinaci sanda ke zina Ba ya yi yana da imani ka kalla haɗarin ita zinar yanda Allah ya haɗa ta da shirka duk abin da ake yi na fusa ta Allah ba kamar shirka Allah ya haɗa ta da kisan kai duk alaifi kasan kisan kai yana daga cikin manya tunda wanda ya kashe musulmi guda ɗaya ai fa ka annama qatalan nasa jami'an kan mutan duniya kashe gaba ɗaya man qatala nafsan bi ghairi nafsin wanda duk ya kashe rai ba wata rai ya kashe ba kaje ka kashe shi to fa ka annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka annama ahya an-nasa jami'a kama di ba ta ga yadda Allah ya haɗa shirka ka san innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي shirkin? saboda annabi annabul kuma na kai cewa ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ashe nan wallazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ashe bi shirkin haka annabi yace ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun to ubangiji yace a san da yake siffar yake kawo mana siffofin bayin Allah na gaskiya wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama ya bi li rabbihim sujadan wa qiyama har inda yace na la yad'una ma Allah ilahan wala ya yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa sai yace ya la yazununa ga wannan in bayan Allah ne ba sa shirka ba sa kisan kai ba kuma sa zina wa man yaf'al wanda wanda je zina yalka sama. dan wanda ya je zina ya mutu bai tuba ba yadda afulahul azabu yau malkiyamati duk wata azaba da za a yi ma wani shi za a rika mai ikilini dobulin za a rika yi wa ya kalu fihi kuma zai dawoma a cikin wannan azaba ba rana fita a wulakance Allah ya ce ina manta ba. sai wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan ya koma eh wa amila amalan salihan ya aikata wa Allah aiki na gani to sai wanda ya haka shi ne ya fita jama'a kun gani wallahi ka sani zina tana bin jini duk mazinaci zai ga mazinata a 'ya'yan shi maza da 'ya'yan shi mata da jikokin shi da tattaɓa kunnansa. akwai yaron da ya je ya yi zina da matan wani a ba zina ya da ita ba abubuwa ne na iskanci suke shi da matar a facebook ne ko tawasan ne suke yi har aka kama su yana zina da ita baya zina da ita sai wan mijin matar ya zo ya same ni ya ce malam na ce na abu kaga yaron nan kuma ya girme ni ya ce kaga yaron nan abin da ya rika yi da mata kanubu ya ce ni ba zan yi mamaki ba inda na san uban shi wallahi in ba su irin wannan ba da shi da 'yan uwan shi mu shi ne za mu mamaki ya ce a nan an taɓa kama wani yana iskanci da wata yarinya ƙarama yanzu kaga abin da yake da mata kanin ba za mu yi mamaki ba tun da mumun sun ubansu da uwar da kishiyar uwarsa suka ji labari uban shi ya ɗauko karo tana nan a cikin shagon ƙofar gida ya kulle ana magirba ya zo da ita ya shiga ya kulle har takwas tara sai aka zaga aka gaya musu suka fito suka tsaya a kofar shagon ya ce wallahi malam duk unguwa sai da kowa ya ga abin da ya faru ya buɗe ya ki buɗewa so kuma suna tsaye ya leko ta kafa ne ya gan ya aka yi a ƙarshe kawai da buɗewa ko ya ce mata zai ita ta tsaya a cike da buɗiya sai tura zai wala ko su karke shi matan su karke shi wallahi ba za karfe ba shi sai ya rufe haka su kwatan kuɗi shi wala suka faɗa ciki suka fito da karuwa. na a titi na unguwa dukanta suke dukanta suke har suka wurga ta kwata ya ce malam a idan ma aka yi abin nan to wanda ɗan da ya haifa ya zo na irin wannan wani mamaki za ka yi wani mamaki za ka yi malam mu ba wani shari'a da za mu yi da shi amma dai Allah ya isa mun bashi da Allah ya ce kaga yaran shi uku kuma duk mata ne ya ce ga cikin ta hudu nan Allah ya sa ta haifi mace Allah ya kara mai mata kuma Allah ya saka mana akan ƴaƴan shi mu ba za mu shari'a to irin wannan masifa idan mutum ya fara ta zai ci gaba da haifar da masifa ne a unguwa duk sai ya bata waɗanda iyayensu ba haka suke ba duk wanda ya je musu ya shiga abin ya maza ya fita in baka fita ba to ka ji abin sai ya ci gaba da bin zira'aka na gaya muku ka karanta ƙur'ani malamai suka ce aya alƙur'ani ce take ishara akan zina na bin jini Allah yake gaya mana ya ukta harun mutanen yan uwan maryam mutanen zamanin maryam mama annabi isa kun san ya kamata ne ai su kalli kai wannan ba zai a ce watan kuma zinte ba saboda yanzu nan ta wuce ta gaban kowa ba wanda ya ga alamar ciki tare da ita tana wucewa kawai sai ta ga wani mutum yana matsuwa ta ce inni a uzubin rahmani minka in kunta sai ce ke ni dan sako ne daga ubangiji ya ce in busa mahaifarki za ki haihu yanzu ta sai tashi ai kawai sai ta ga ciki kamo sai na kuda kawai hatta haihu kun gane to sai ta fara turanto yanzu ni ya zan yi da jama'ata sai aka ce diwa ya za in wanke wannan ɗan jini da ya zubo mu ya za a yi kaza sai Allah ya ce ga wani kututturen itan da bino ce je ki buge shi da kin taba sha za a yi kawai ya girma ya 'ya'ya ku tuttuɗan da biyun don ta gane abin daga Allah ne fa ba sheƙanin aljani ba ne jama'a kun ga sallaya da tafiya tana zuwa ta taɓa wannan kututturan da biyun kawai sai ta ga ci gaba kawai garasa har ga nono ji ya yi Allah ya ce to ko motsa ita da ɗan motsa shi kawai sai ya rika zubowa to saƙi alaiki rutuban rutuban za ki ga 'ya'yan dabino ɗan ɗanyu lafiyayyu suna ta zubowa kawai ki kwasa ki ci shi sa ake san da mace ta yi wa a kokari a ta ci dabino ga haihuwarta haka ta ci dabino a cikin a watannin cikin haihuwa don dabino yana sa mata masu ciki lokacin haihuwa inda suna cin dabino sosai yana taimakawa ka rashin laifi 'ya'ya masu masu haƙuri kuma kyawawan yara in dai mace na cin dabino a watannin ciki sai ka ga Allah ya taimaka 'ya'yan da za ta yi maza gan su kyawawa ba dole ba ne su zama ko jajaye amma da za a gan su kyawawa ne a dai irin yadda mutanen yankinta suke ba za ka ga 'ya'yanta munana ba kuma za a gan su da haƙuri kun gane ko to daga nan ne fa abu ya rikici ta ɗauko ɗa ta taho da shi da alama kuda ce ta haihu wannan ɗan fata ce to ni dai na ubangiji na alƙawari inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma ni na riga nema Allah alƙawari ni da wannan abin da kuka gani haka na gani na yi Allah alkawari ba zan magana da wani mutum ba suka matsa ce kin faɗi a aka yi ka shi to ta alkawari ita ba za ta magana ba shine Allah ya ce fa a share ile sai ta nuna musu ɗan me kike nufi ku dai tambaye shi ga nan shi ne ya san yadda aka yi ni ba mu sani ba sai suka ce mata ke tsaya <laughs> kai fa nukan limu man kana fil mahadi sabiya wanda yara sun man gono goyen yanzu aka haife shi zaki nuna mana kike magana da shi ya za a yi wannan yaron mai magana da shi duk sun gama ya za a yi kawai sai ya buɗe baki ya kalle su ya ce musu inni abdullahi ha sai wanda ya kalli wannan wanda ya ce a ta ne kitawa. ha da aka miƙe ya ce wata alami ma na biya na yace waje alani mubaraka aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati ni wannan ita ce ta haifi ni ubangiji ya sa ita zan wa biyayya a matsayin mahaifiya ba mahaifi sai suka duka in misali inna lillahi wa kai ikon Allah ke wani ce kun ga yaron nan eh abu a hankali dan Allah ke wani ce in kun ga yaron nan al'amarin shi ya wuce na Allah ai Allah ne da kai shi magani suka rika taɓar gaza wallahi shine nan take ubangiji yake ce musu ma kana lillahi an yattakhidha min waladin idza qada amran an yaqula lahu kun sai ya ce musu wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu ai allan da kuke magana shine ubalici na ubangiji na ne wa kuma shine ubangijinku wannan hanyar ita ce a bar bi a tsira su siratul mustaqim to daga nan ne a zamun bai ne. Saɓani sai ya ci gaba to waɗannan sun ce Allah ne waɗannan sun ce ɗan Allah ne to waɗancan matsiyatan da suka zo su kuma a farko kafin su ya ka ce ai ba zai taɓa yi ba ya za ma ya haifi ɗa ba uba ai wannan ɗan zinan zina kawai ta je ta yi za ta ɓoye yahudu kenan tuba babu yahudu tuba babu har gobe kuma matsayin isa uzbila uzbila a wurin yahudawa wallahi maryam ce ta yi har gobe fa da ka kaga a duniya ba wanda ba yahudu ya rena irin kirista ba yahudu ya rena kirista to amma saboda shirme kiristoci sun kasa gane ba masu mutunta annabin da su suke cewa sun yarda da shi irin musulmi don wallahi kage abinda da bora tema annabi ina rantse muku da Allah ko annabi isa cewa haka sai an kashe ta ki nan a musulunci idan ko musulmi suka ce saboda dabora ta zagi annabi isa a to ai ba mu kirista ce ta zagi nasu annabin ya kake munafiki munafiki billahi lazi yanda aka kashe ta saboda abin da cewa annabi wallahi sai an kashe kan annabi isa cewa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikati wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi Na la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na wa ata'na kun gani ɗan banda wauta na kiristoci abinda suke wa annabu jama'a kai yadda muke da wani in yi zagi kana zaune ce ka nike tsaye don karfaran kwatsa ta fato ka ta zaune ka in ta fato da kaji motsi gaba yau inda a ce musulmi za su zagi annabi isa idan suka yi mai wani zagi kirka isa ya kara wata magana to duk musulman da saboda abin da wani kirista yi wa annan muhammadu zai ce bari ya rama akan annabi isa na rantsi da allah sai an kashe shi hukuncin ɗaya ne shi ne shi ma a kashe shi haka kiristocin ƙasar nan suke cewa masu hankali sun ce duk abin da ake a ƙasar nan ba su taɓa jin wani musulmi ya zagi annabi isa ba ba su taɓa jin wani musulmi ya zagi ya faɗi wata magana mara kyau akan annabi isa ba suka ce to wai me yasa su mutanen mu suke wa annabi musulmi haka ne da haka in dai za a ci gaba da wannan abin ko zai ci gaba da haifar da fitina suka ce kowane coci shugabannin cocin su riƙa gaya wa mutanensu a riƙa mutunta annabawan sauran addinai dole kirista in zai wa musulmi adalci ce kai mutanen suna mutunta nama annabi wanda muka yarda da shi wani cikin su bai tabbatar wata magana ko da aka yi fa bata annabi isa musulmi suka ci an kashe ka ka ce wai bari ka je ka wata magana wai don karama tunda sun zage to mu la bai na adin min rusulih da ka abinda mutanen Sokoto suka yi dama daidai ne daidai ne wallahi ba a yi kuskure ba abinda dama aka yi daidai ne shine shari'a daidai aka yi kuma na rantsi da Allah ko gobe ne ya zage annabi abinda yake daidai shine aka shi saboda yaren Najeriya haka ake gani shi in ba ka aka yi ba a fahimta yare da ake a najeriya kana jin shekaran jiya abinda obasanjo yake ta yatsa a kasan nan cewa ya kamata wanda za a zaɓa a zaɓen na ɗan samu wani mai taɓaɓɓen hankali haka ɗan mahaukaci mahaukaci wallahi ya haka ya ce ya ce in ba an samu wani wanda ke da ɗan taɓaɓɓe haka ya ce wanda kawai zai rufe ido ya ta hauka wurin komai da a kashe wasu a wuce kawai shi ke gashi ana ta maimaita a redo na ji na ƙara ji na ƙara ji kun gari so da haka idan dai su kiristocin da ke wa addinin musulunci wannan abin idan ba su da hankali ne to shi ke nan dama obasanjo ya ce a samo ɗan taɓaɓɓe shi a haɗa ku da mara hankali irin wallahi jama'a duk wanda ya gigin zagin annaba abin da ya hau kansa kenan dole ce an kashe shi yanzu suna na aiki sun yi wannan gaza. ba karaji ba sun takura kansu dole yanzu sun koma wurin jami'an tsaro ɗauke su an tafi wani wurin da su wasan inda aka yi su ba duk inda aka kai ku in dai musulmi suka ji labari na wurin ne inda aka kai ku za su kashe ai wannan doka ce ta musulunci haka ake ko ina ne in dai da musulmi a wuri ka zagi annabi a wani wuri ka gudu ka je can sai dai ba musulmi a wurin amma da an danka da amma ka a musulunci a kashe ka duk wani magana a jira alkali ba taso ba ba dai ka zagi annabi ba an gama yi duk yawon da suka yi haka da da ta gwada zagin ubansu ta ga za su kashe ta kuna jin in ubansu ta zaga za su kashe ta ko dukan ki ma ba za yi ba za banza arniyar yofi ya wuta ai kusurmi don ka zagi ubansu ko uwarsa shi ne sai kashe ka kawai to kai ka kasa fahimtar musulmi annabi ba ya fi ubansa annabi ya fi uwarsa annabi ya fi mutan duniya duka hadda shi kanshi a hada hadda shi da uban shi da uwar shi da sauran mutan duniya kaf annabi shi kaɗai ya fi su to wanda ke da wannan imanin ne za ka taba mai wanda yake ma irin wannan kallon bayan ba a kashe ka ba ma an yi laifi wanda duk bai sa a kashe shi kai kara in ko ka kara dama za a kashe ka ka shirya kawai malam in dai mutum ba munafiki wani kaga abin da aka yi shi ne daidai ya yana a risala risala shekara dubu kusan shekara dubu tun lokacin da aka rubuta masu yin malikiya ga yana suna bi duk wanda ya zagi annabi wallahi sai an kashe shi wanda ko duk so a kashe shi kai taba mana annabi in kai mahaukaci ne mu mahaukata ne inda aka san annabi malam wani musulmi ne bin lalacewa shi zai iya jure mai ji an zagi annabi ai ku hukumar najeriya ya kamata ne ku gama kiristoci su fa musulmi in fa aka zaga musu annabi su ba za su haƙura ba wurin su kashe ka za a kashe su kuma sai sun kashe ka a kashe in ka kasa fahimta to je ka zage shi ka gani Allah ya tsare mu Allah ya shiryar da mu Allah ya tsare mana imani to kaji ko annabi ya tambaye su game da zina kalu sai suka ce to mu yanda muka dauki zina dai haramun zina dai haram ce yi haramahu Allah wa rasulu Allah da manzo da sun haramta yin zina Allah da manzan shi duk sun haramta ayyana zina jama'a kun gane zina mafi haɗari shine mutum ya je zina da kirista arniya ko ba yahudiya ko kirista ko ba magudiya don duk musulmin da ya je zina da arniya to ya zubar da mutuncin addinin musulunci da musulmi ka zubar da mutuncin addinin musulunci addinin musulunci na jiranka za ku shari'a ka gama zuban mai da mutunci don ka je kana musulmi ka yi zina da arniya yanzu ma ga wasu ci su sun fi jin daɗin zinan ma da arniya har mata fa sai ga suna zina da inyamurai wai sun sun za su rufa ma su asiri to wani rufa asiri wani rufa asiri wanda za a ɓoye ma dama wanda shi ne in bai sani ba wanda shi ne bayan da za a ɓoye mai shi ne Allah in duk duniya ba wanda ya sani Allah ya sani ko bai sani ba ha wa man ya'mal mithqala dharratin khairan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu ala innaha in taku mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah kun gane shi fa Allah bari ku ji da bayyana auren shi duk ɗaya ne yanda wanda ya ɓoye abu wanda ya fito fili ya yi duk ɗaya ne a wurin Allah don karka ɗauka wai za ka yi abu a duhu a ce Allah bai gani ba saboda sauran jama'a ba su gani ba tun da a duhu kai to Allah idan shi ba irin idan mutum ba ne Allah kuma idan shi ba irin na mujiya ba ne ta yi gani a duhu a haske ba ta gani Allah irin shi ba irin na kyanwa ba ne te gani a haske te gani a duhu kun gani yanzu duk masifar ganin kyanwa inda ya tana nan abinda ake sai ɓeraye shi ta face a baya tana nan ba aka bai wallahi tulla yanzu inda ɓeraye ta baya nan sai su shirya face shi ta abinsu inda ya gama gina ba za ta gani ba to Allah irin shi ba irin nata bane wa alaikum salam hmm. na ka gane malam Eh, malam shi ne na gaya maka gaya shi nan dai arsala saboda ana cewa malikiya ibn taimiya ya rubuta littafi wato tsaya ku jama'a jama'ar musulmi bari ku yanzu don Allah ko abin da aka yi kuskure waye ja aka yi saboda Allah in dai ita ci za a kai kuskuren nan ko da gangan aka yi me yasa kuka ji aiki ya ce kawai a suke yaron nan ai ba wani abu ya sa ba saboda duk wanda dama ya yi abin da aka yi mai hukunci irin wannan amma shi ya ja to in an kama wanda ya mai a ƙa'idar constitution dama ba za a kashe shi ɗayan biyu ko dai a ɗaure shi ko a sake shi in an ɗaure shi ba za a tada hankali ba to za a ɗaure shi in ko kuma za a tada hankali a rasa rayuka dole a sake shi saboda ai shi wanda aka kashe shi ya ja har ne nawa ne a sokoto wa aka kashe kun gari ai shi ne an na buga mana misali da ta gwada zagin uban ɗayansu ta kashe ta wani musulmi zai yarda a ce kawai don an zagi uban shi amma ba musulmin da zai yarda a zagi annabi jama'a in dai da imani a zuciyarka a ce an zagi annabi wallahi ba za ka iya ba ko kai ko ubanka ne ya zagi annabi wallahi sai ka kashe shi ta za ka kashe shi ma ina ka yau shi ma za ka tuna ubanka ne ai ka auna shi lahira kawai a ce to ai shi ya ja bai san wanda ya zaga ya fi shi ba a wurinmu Allah ya kyauta suka ce haramun ne Allah ya haramta ƙala ce annabi ya ce la'an ya ziniyar rajulu mutum ya je zina da ashirin niswa da mace goma dukkan zina da mata goma a yi sauru alai wallahi laifin da za ka ɗauka na zina da kai da mata goma ya fi maka sauki min an ya zuniya dimra a jari ya laifin da za ka yi idan kai zina da mace goma duk kai zina da su gasu amma laifin da za ka ɗauka ya fi sauƙi har a lahira ya fi ɗan zama mai sauƙi a wurinka fiye da a ce ka je ka yi zinace da matan makoci ko ɗayar makoci kun ko gani jama'a don haka zina da matan makoci ko ɗayar makoci yana daga cikin zina mafi girma da ake yi don in kai zina da ya ko matan makoci to laifin ya fi laifin a ce da mata goma kai zina ya fi maka sauƙi masifar inda mace goma kai zina da ware mata ku dawo kan ka ba'ira duk da hadisin wasu malamai na ɗan wasu maganganu a kai idan mutum fa je zina da mata aure ranar kiyama da an tashi kiyama aka zo gaban Allah yau mai komun nasu da rabbil alamin duk wanda ya zana da matan aure su Allah zai sa a fara fitowa da su ala ru'usul khala'i tun daga kan annabi adamu har macen da har dan da mace za ta duka ta haifa na ƙarshe duk sai sun tsira ido Allah sai ce a fito da wani da wanci sai a fito da su duk sai tsira musu sai ya ce ina mijinta ya fito sai ya fito sai ya ga to me ya haɗa ta da wani sai Allah ya ce duk lahira fa kowa ya ji ce ma mijin wannan shine ne maka zina da ita ma ta zata baka sani ba sai hankalin shi ya tashi sai Allah ya ce a kwantar da hankalinka ai na zulma da yau a yau ba zalunci ai wa ma rabbuka bi zallami lil abidi sai ubangiji ya ce kwantar da hankalinka ka gan shi nan eh da irin ɗimbin ayyukan ladan shi ka gan su e eh, bayan da ya ma ka bayan da ya ma in ma za ka kwashe tsas ɗiba dai da ya ma kana jin zai rage mai guda ɗaya sai ya kwashe tas idan ko Allah ya kalli ayyukan alherinsa ke Allah shi ga to wannan ma ne za a ɗiba a ciki sai ya kalli ya ce to Allah ba wani aiki arziki dama ya baje na kawai ta yi dama Allah ce a kwatar da hankalin kayi juya ta gani kai gana ka laifukan nan ɗebo yan biyu kana jin zai rage wa kashi kwara ɗaya sai ya kwashe ta sai ya zubga mai idan aka gama jibga mai sai ubangiji ya ce to kuma ka tsaya kuma ka ji hukuncin da zan bani ai ko za ka je kana zinace zinace ka kiyaye matan makoci ko yar makoci ko mata aure bala'i ne masifa ne to ana gaya maka yadda za a yi da shi bare ita mu dai Allah ya tsare Allah ya kiyaye mu ya tsare mana zira'a Mm. Allahu akbar sai annabi ya ce faƙala ko ha eh eh fasa alahu ah. eh wasa alahum an sarika sai annabi ya ce to me kuka sani menene za ku iya cewa game da sata kun gani kasan annabi yana cewa tur da ɓarawon da zai je saci kwai na kaba a ƙarshe a yanke mai hannu to kwai ya isa ne a yanke hannun mutum a akwai sata ce na ɗan abin da bai taka kara karya ba amma sai ya zama da ƙimar da za ta iya sace an yanke hannun mutum kun ji wannan to amma duk sata in an je kiyama mafi girma ita ce wacce ake ta sallah ka karanta hadisin abuwa annabi ya ce asraku sarik allazi ya saruku fi salati a barayi wanda ya fi kowa zama barawo a gun Allah babban barawo na ƙarshe a gun Allah shine wanda ke satin sallarsa suka ce a ya rasulallah wa kaifa ya surku salatu ya za a yi mutum ya saci sallah sai ya ce musu allazi la ya tumurku a hawa sujuda wanda zai yi sallah ya ƙi cika ma Allah ruku'u yanda aka ce ya ƙi cika wa Allah sujada yanda aka ce to ya saci wani abu a sallar shi to shine mafi girman barayi a gun Allah Ya ga barayin suna da yawa wallahi duk duk masallatai ka sai wanda Allah ya tsari rizza da ba barayin nan iri iri ba haka bari? ana ya tsare mu sai suka ce haram ai fata haram ce ita ma harama Allahu azza wa jalla wa rasulu ai Allah ya haramta da manzonsa faqala sai annabi ya ce la an yasrika min asharati ali abiyati mutum ne sata a gidaje ko gidajen mutane goma ya je can gidan ya sata ya kuma duk ba kama shi ba wa mutum ne sata a gidajen mutane goma ai sauru alai sata a gida goma ya fi wa mutum sauki a gun Allah min an ya sirika min bai tijari fiye da ya je ya sata a gidan makoci sai ga wani ana kiwon kaji a gida kaza biyu yadda kuskure ya sa kazar ta shiga gidan nan da yamma sai su rufe ta ya sai su batta a cikin keji kawai ta zama tasu akwai gidajen da za a fa haka suke ko akuya fa kawai sai saci ta zama tasu a sace tukwane bare mata a gidan haya a saci ice a saci kalanzir ba haka bane sai gida ɗaya ma kuke fa ba wa makota bane can gidan muna na a'a gida ɗaya ake ga ɗaki ga ɗaki ana sharing kicin ɗaya amma a saci ice a saci magi kalanzir duk wani abu na kicin sai ga wata na ajewa ta ɗan fita ta manta ta aji ya zama wata za ka ga abin wanka abin soso da sabulu wata na shiga sai ta ga ah ai ta bar sabulinta kuma ya fi kyau wallahi sai ta maza ta wanka da shi sai ta ɗauke shi sai ta sa a jikin ta, sai ta tsanne sai ta kana jin abin da ke da shubuha malamai suka ce kana musulmi sai ka kiyaye ka shiga ban ɗaki a gidan da na haya sai ka ga 'yan tsarin sabulu irin sabulun da an gama wanka da shi kamar irin an yadda shi ka ga irin wannan karka ɗauka karka wanka da shi saboda baka sani ba ya faɗo mai shi ne koko shi ya shubuha kun gane annabi ya ce wa mani taƙa shubuha faƙaɗi bara alidinihi wa irdihi jama'a ana nuna lokaci ya yi za mu tsaya a nan insha Allah mana masu cewa fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum na